This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asari ta rana uku ga watan uku shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga Aliyu da kanin labarai. To sojan kasar Chad sun tabbatar da cewa sun kama garin Dikwa a Najeriya. sojojin iraki kuma kokari suke su kama takrit sannan eh, prime minister israel benjamin netanyahu na dab da yin wani jawabi ga majalisar dokoki amma shugaban amurka baya marhabin da wannan jawabin A shirin namu na yau za ku ji cewa wata kotu a Abuja ta ba hukumar zaɓe damar yin amfani da na'urar tantance katin zaɓe abinda wasu jam'iyyu suka so kotun ta hana. Za kuma ku ji cewa al'ummar garin Mangune da ke jihar Borno sun fara komawa gidajensu suna kuma ta yin shirin zaɓe. Haka kuma muna ɗauke da rahoto akan shirye-shiryen da al'ummomin yankunan Adamawa da Yoba ke yi na zaɓe, musamman yankunan da aka kwato a hannun 'yan Boko Haram. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kuma kawo, amma yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. Jama'a barkanku da wuni. Sojan kasar Chad sun ce sun kwace garin Dukwa da ke arewa maso gabacin Najeriya daga hannun mayakan Boko Haram. Rundunar sojan Chad ta ce sojojinta hudu aka yi wa rauni a dagar da suka ja wajen kwato wannan garin da ya share makonni yana hannun su 'yan Boko Haram din rahotanni sun ce sojan na Chad sun bi titi titi ne suna ta farautan sauran 'yan boko haram din da basu riga suka ba da kai bori ya hau ba a jiya ne da kungiyar ta boko haram ta fito da wani sabon faifai na bidiyo inda suke nuna kansu suna fila kawunan wasu mutane biyu wanda suka ce 'yan leƙen asiransu ne suna gaya hukuma shi bidiyon ya kama da wanda kungiyar mayakan isis na iraq suke sakuwa na fila kawunan mutane inda shi ma na boko haram din ya fito dauke da bakar tuta a cikinsa wannan dai shine karo na biyu da boko haram take sakwarin wannan hotuna da ke nuna su suna fallakan kan mutane a cikin watan oktoban bara ma sun fito da wanda suka nuna inda suke fulla kan wani matukin jiragen saman sojojin najeriya da sulwanci rundunonin sojan iraq tare da taimakon mayakansa wato sa kai na ci gaba da yunkurin da suke yi na kwace garin tikrit wanda ya fada hannun 'yan tawayen isis a cikin watan yunin da ya gabata na bara Sojojin suna bullo wa garin daga sassa daban-daban amma kuma sun ce na nakiyoyin da aka binne akan hanyoyi na kawo musu cikas a kokarin da suke yi na isa cikin garin. Sojojin Iraq akalla dubu talatin da mayakan 'yan shi'a da na kurdawa ne kan wannan fafutukar da kuma ta hada da hare-hare ta jiragen sama. kama garin tikrit zai zama babban nasara ce da za a wa sojojin na iraq kofar kaiwa ga garin mosul babban birni na biyu a duk iraq wanda kuma shine babban mazaunan su 'yan tawayen na isis shi birnin tikrit dai shine mahaifar tsohon shugaban iraq saddam hussein da aka kashe bayan an hamɓarar da shi a shekarar 2003 yanzu haka sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na iran muhammad javad zarif sun shiga rana ta biyu a taron da suke a ƙasar switzerland inda suke tattauna kan makomar shirin iran da neman makamashin nukiliya kerry da zarif sun share sa'o'i biyu suna wannan ganawa ta yau a birnin monturo kuma wani kakakin gwamnatin amurka ya ce ya ci gaba za su yi da ita iran da manyan kasashen nan biyar masu kujerar dindindin akan kwamitin tsaron majalisar dinkin duniya dai sun sawa kansu wa'adi na daga yanzu har zuwa ran 31 ga watan na maris su cimma yarjejeniya kan maganar shirin nukiliya na iran amma an ce suna iya kai har ɗan ɗaya ga watan yuli suna tattaunawar shugaban amurka barack obama da ya ce wajibi ne akan iran ta yarda ta tsaye da shirin nata na neman makamin nukiliya har na tsawon akalla shekaru goma kafin a tabbatar da duk wata yarjejeniya da ita. Duk jin labaran duniya daga Washington. shirin yanzu kuma a yau ne ake jin Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi jawabi a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka inda zai ƙara jaddada adawarsa ga tattaunawar da ake gudanarwa wato tsakanin Iraq da manyan ƙasashen duniya kan shirinta na nukiliya. Shugaban na Isra'ila ya daɗe yana nuna cewa nukiliya a hannun ƙasar Iran babban hatsari ne ga ƙasar shi. wanda ya sa yake sukan lamirin kasashen duniya da ya ce suna ta sakar wa iran ragamar tattaunawa da suke da ita kafin ya gabatar da wannan jawabin mai rikici a cikin shi da yawa da yake shugaban majalisar wakilai john bena shine ya gayyato shi mr netanyahu ya gaya wa wato mahalarta taron wata kungiya mai ra'ayin isra'ila cewa Isra'ila da Amurka duk sun yarda su hana Iran samun makaman nukiliya, amma suna da bambanci akan yadda za a hana kaiwa ga makaman. ministan harkokin wajen koriya ta arewa lee yong ya ce rawar dajin haɗin gwiwa da ake tsakanin makwabciyarsu koriya ta kudu da amurka ta cika nuna alamomin tsokana fa har abin nan zai iya sa gadan-gadan yaƙi ya barke a wannan yanki na koriya da yake jawabi a gaban mahalarta taron hana wanzuwar mukamai na majalisar ɗinkin duniya da aka shirya a geneva ministan ya sake maimaita barazanar kula ta arewa na cewa tana fa iya kawo harin bazata a kan birnin nan na washington da muke ciki ministan ya ce kula ta arewa ba ta da wata mafita illa ta ƙara ɗaura mara ƙarfafa mukamanta na nukiliya domin maganin barazanar da ke kara fito mata daga amurka ya ci kuma yanzu da yake muna da fasahar da za mu iya wa amurka farmakin bazata in ta kama za mu kai shi a jiya ne dai koriya ta arewa ta harba wasu manyan rokokin scott guda biyu cikin teku domin ta nuna jin takaicinta da wannan haɗin gwiwa ɗin ta daji ta sojojin amurka da korea ta kudu suke yi wadda suka fara ta jiya kuma za ci gaba da yin ta har zuwa cikin watan gobe na afrilu labaran Najeriya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Toma da labar kuma mu buɗe taskar rahoton tamu daga wato da rahoto daga babban birnin tarayya Abuja inda wata kotu ta ba hukumar zaben Najeriya damar yin amfani da na'urar nan ta tantance katin zaɓe bayan da wasu jam'iyyu suka nemi kotun ta hana yin amfani da wannan na'urar. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. Bukatar babbar kotun tarayya da wasu jam'iyyun adawa hudu da ba sa danyen ganye da APC suka yi na ta umarci hukumar zaɓe ta dakatar da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a wato cat readers ba ta samu biyan bukata ba. Jam'iyyun da suka hada da AA, AD, UDP da ACPN na nuna dokar zaɓe sashi na 52 bai amince da yin zaɓe da na'ura ba. lauyan jam'iyyun Mr. Izion ya ce kotu ta tilasta hukumar zaben ta dakatar da amfani da na'urar gabanin kammala sauraron ma shari'ar. Alkalin kotun addini Ademola ya ki amincewa da bukatar inda ya ba hukumar zaɓe damar ta zo ta kare kanta da ɗage sauraron karar zuwa goma ga watan nan. Take dai jam'iyyar adawa ta APC ta ce wannan kulle-kullen masu son tafka magudin zaɓe ne kuma sun murɗe ma'anar dokar zaɓen. kanar hamid ibrahim ali shine shugaban ma'aikatan dan takarar adawa janar buhari akwai bambancin na na'urar da ake zaɓe da shi na wanda ake kiran shi electronic voting shi botin ne daga ka danna ka kada ka kenan shi wannan ga eh, na'ura da ake kira kadirda na tantance cewa kai ka cancanta kai zaɓe amfani shi kenan amfani da wani ko fito da wani dabara na cewa amfani da shi zai kawo saiko na cewa mutane ba za su samu su yi accreditation na wuri ba karya ne gana sun yi amfani da shi duka duka wanda suka je su suka kalli abin da ya faru da 37 ne duka duka daga lokacin da ka shiga har ka dangwala tsanka ka yi zaɓe ka kada guriyanka da tantancewa da jefa guriyanka duka duka da 37 ne zaɓen ne ba su so su su yi don saboda me don su zaga za su sha kayi so duk wani kafa da za su yi su dakushe wannan za su yi mu kuma ba za mu yadda ba a nata bangaren jam'iyyar pdp mai mulki ta ce ba ta fargabar zaben ta amfani da kowace irin na'ura inda har kakakin jam'iyyar olisa metu ke hasashen samun gagarumar nasara Ibrahim Mayana na kungiyar kamfe din Jonathan ya ci gaba da magana. Wai mu ba mu shirya ba, ai wannan zance ne mu PDP ko yanzu ko gobe a zo a jefa ƙuri'a za mu ci zaɓen nan kuma shugabanninmu shugabanni ne wa'anda ba su da fargaba Jonathan da na Sambo in Allah yadda ko gobe ko jibi aka zo aka jefa ƙuri'a za su ci zaɓen nan a bilayi in mata kama a zo a yi tinke za ka ga mamaki Jonathan da na Sambo za su haye kujerar nasu daren daren ba gudu ba jaddawa ba pdp za ta ci zaɓe ko yanzu aka zo aka sa a kwatuna shin za a yi zaben nan kamar yadda aka tsara musamman ga alwashin yin hakan da sashen gwamnati ke yi kullum ko dai wani lamarin zai bullo ne yan apc dai a majalisar da ta ta bakin jagoransu george akome sun zargi gwamnati na son tura shugaban hukumar zaɓe farfesa jega hutun dole don ajiye aiki a farkon watan yuni lokaci ne kawai zai gaskata ko karyata wannan zargin nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya kuri'ar ka ka rike makama. To madalla gaishe da Nasiru. Biyo bayan kwato garin Mangunu da dakarun Najeriya suka yi, mazauna garin sun fara komawa garin yanzu haka kuma suna ta shirin zaɓe mai zuwa ga dai Haruna Dauda da wasu mazauna garin. sunana honorable ali sharif galgal chairman na karamar hukumar mangara ranka akwai bayanai da muke samu da ke fitowa daga hukumomin tsaro cewa a wannan karamar hukuma na ka wadda kwanakin baya yan boko haram suka yi garkuwa da shi sun kwato don ranka a gaskiyan wannan batu yake na halin yanzu eh haka yanzu haka suna yana cikin yana hannun jami'an tsaro don ni da kaina har na je na kwana na dawo a mana wato yanzu ana tabbacin cewa wannan gari na manguno hukumomin tsaro sun karɓo ta ba hannun yan gungiyar boko haram ba kenan insha Allah insha Allah haka ne yana hannun yana hannun jami'an tsaro ni da kaina na je na kwana ana mun wani da to ya ga yanayin gari ne lokacin da ka isa garin maguna eh ba da ni gaskiya yayin lallatar da dukiya mutane don shaguna da yawa an balle gidajen mutane almost all gidajen da mun gani an balle kuma an diba kayan kamar su gold su abun da hannu hannu haka kayan mata da su kudi duk an dibe kuma da an yi sace sace kenan eh an yi sace sace sosai don duk shaguna yanzu je ka bude almost all shaguna ba ya. duk sun kwashe duk sun kwashe to kamar ranka da banda wannan bana da suka kamar akwai su dukiya da suka kona ganin cewa idan suka shiga garin ruwa haka suka kona wani wasu wurare wasu wurare kuma wasu abalai su kwashe kaya eh kwane-kwane kan gaskiya ba su yi kwane-kwane da yawa ba don a cikin barkin akwai inda aka kwane akwai churches guda biyu da aka kwane sun gari ma akwai wasu churches da aka kwane da kuma wasu gidaje kamar biyar haka ko shida ba zai ba zai haka ba don kwane-kwanen baya wasu kun samu nasarar shiga har barkin soji kenan a cikin barkin na kwana har barkin soji har a cikin barkin ne mana kwana yanzu sojojinmu ne ke rike da wannan bariki sojojinmu ne suna rike da barki da cikin gari duka su ne duk inda da akwai soja yanzu haka duk sojoji ne su turan kaɗe kamar mutanen gari fa eh mutane muna da wasu mutane a cikin gari za su kai kamar gari gudu zuwa biyar haka wanda an rige su a yanzu suna wajen tare da suna tare da suna tare da sojoji a to kamar yaushe ake sa ran su mutanen da suka yi gudun hijira daga wannan gari naku za su fara koma tun da an kwato wannan gari eh to wannan sai mun bi sai gwamnati ta ba mu izini musa lokacin da za mu koma amma har yanzu muna bin su ne mu samu dama duk lokacin da mun samu dama koyawa aka ce mu koma mu zama koma don gari mu lafiya ne insha Allah to ranka dai kamar menene fatan ka ne ga al'umman gari na ku musamman ma wannan gari na Manguno wanda kowa ya santa kamar a arewacin Borno ce ma kamar headquarter a arewacin Borno eh. menene fatar ka ne ga al'umman gari na ku yanzu ganin cewa an kwato wannan gari eh da fatana shine wannan abin Allah ne ya kawo mana kuma tunda Allah ya yaya mana kowa ya yi hakuri su yi hakuri duk lokacin da gwamnati ta ce mu koma za mu koma mu koma mu yi sana'a kuma zan yafi filwa gwamnati mutane mu dama manomi ne da yan kasuwa ne yanzu harkan komai ya zo ya sa su ciki saboda haka muna roƙon gwamnati ta zo ta tallafa mana mutane wayanda suna wayanda masu kasuwa su koma kasuwa kasuwanci masu noma su koma wannan masu da mu samu lafiya wajen kamar za a iya sa asaran da aka yi kamar na dukiya haka a ba zai wuce haka ba don abu ya fi karfi misali a kan mutane sun yi asara sosai kamar rayuka fa eh, na jama'a rayuka rayuka ba zan ci haka ba amma ni ma da na je na gani gawa ki kamar biyar ko shida haka cikin kari amma from daga labarin da muna samu mutane suna ce kamar an binne kamar mutane dari ma haka don wannan na same su ne su ne suna ba mu labarin cewa an binne kamar gawa ki dari wato na fahimci kamar akwai wasu da su boko haram suka yi garkuwa da su a cikin wannan gari tun lokacin da suka rike garin manguno eh akwai su ne su ne yanzu da mun na je tare da su a waje su ne su ne wanda na ce maka ga maka cewa sun kai kamar dari biyar kamar wani hali katar da su a ciki ba daɗi gaskiya ga halin rashin lafiya ba ba ma gani ba abinci ko da mun yi kokari mun kai abinci kadan amma ba mu samu izini daga gwamnati cewa mu kawo su kuma muka taimaka su kuma ba amma suna cikin wani hali damuwa gaskiya ba ba ba ma gari ni ma ni da kaina wanda na je na tafi da wasu mutane wanda ba su da lafiya har dama jiya ta rasu a gari na eh, ba su da lafiya ba ma gani ga ga cutar malaria ga amai da guda duka ko yawaye kuma yawancin su mata da yara da tsofi ne to ne yanzu kamar aka ce jama'an ka su koma garin Mangulu saboda akwai wannan batu da ake kaman cewa idan har aka samu aka kwato idan nan garuruwa a hannun yan kungiyar Boko Haram za a iya gudanar da zabe a waɗannan ƙananan hukumomi da ke aka kwato hmm. kamar kuna tabbacin za a iya gudanar da wannan zabe kuma cikin zaman lafiya insha Allah za a yi insha Allah za ko an ce ko an ce yau mu koma za mu koma kuma mu yi zabe lafiya waje ba da mu to in kadai na gode kwarai da gaske shugaban karamar hukumar Mangulu kenan Alhaji Ali Sharif you To madalla haka zalika ma a yankunan Adamawa da Yobe da ke hannun 'yan Boko Haram a da su ma suna ta shirin zaɓe bayan nasarar kwato waɗannan yankunan da sojojin Najeriya suka yi ga Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. yayin da hankula suka fara kwantawa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa yanzu haka al'ummomin yankunan sun fara shirye-shiryen zaɓe kamar yadda rahotanni suka tabbatar kawo yanzu an kwato daukacin manyan garuruwan da ke hannun mayakan na boko haram a jihar adamawa lamarin da ya sa al'ummomin yankin cikin farin ciki tare kuma da ɗaura mara shiga zaɓe kamar yadda wannan ɗan asalin garin micika ke cewa sunana emmanuel kwace to yanzu dai gaskiya an kori waɗannan mutane ta bakin zaɓe tun an koye su eto eh sai dai ko yanzu ya zamana cewa hukumar zaɓe ta shirya ta san yadda za ta yi dai ta je ta shirya inda za a yi zaɓuka su ma 'yan takara a yankunan da kwatun na can na daura damara. sunana na farko umar duhu um, wadda yake neman takarar wakiltar madagamicika eh, madagali a majalisar wakilai mu da aka kore mu nan muna mafaka yawancin mu a yola kuma katunan zaɓe da aka ba aka raba kwanan dindindin mutane su karɓa kusan kashi casa'in da biyar zuwa ɗari a cikin katunan da aka duka so wannan ya nuna mutane cewa a a shirye muke mu shiga zaɓe kuma muna nan kai tsaye durar da aka kawo aka sa sabuwar ranar zaben nan za mu fita kuma da kwarkwatar mu tabbata mun zaɓi canji To ko mai shugaban yankunan ke cewa ne game da masu kiraye-kirayen cewa kada su shiga zabe? rabu Adamu Kamale shi ke wakiltar mazabar Micika a majalisar dokokin jihar Adamawan. Koya wahala mu dole muna da muna hanga gaba. Me zai faru da mu shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku zuwa hudu mai zuwa. Dole mu yi tunani akai. Domin in mu ce ba za mu yi zabe ba ko kuwa in mu ce ba ma cikin Najeriya muna da wani kasa ne? A ba mu da wani kasa. So sabil da haka dukkan mutane mu da ciwon da suke da shi su yi hakuri, su fita, su zaɓi shugabanni kuma wanda ya dace wanda zai iya san damuwansu wanda kuma zai san magani damuwansu so su zabe irwa na shugabanni domin su ne za su iya tallafa mana nan da shekara daya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu batu matsalar tsaro dai a jihohin gombe yobe borno da kuma jihar adamawa su ne ma dalilan da suka sa aka dage zabe a watan jiya to ko me hukumomin zabe ke yi a waɗannan jihohi barista kasim ganage dam da ke zama kwamishinan hukumar zabe a inec a jihar gombe ya ma bayyana irin nasarorin da suka samu kawo yanzu cin zaɓe alhamdulillah muna cikin na gaba ma a kasan gaba da tun da mun samu mun rabar wajen kesa inda biyar a cikin kashi ɗari kaga alhamdulillah mun rabar kuma amma dai akwai har yanzu dai wanda suka yi saura da muke jira a kawo shi daga abuja sai mu je mu raba mutanen da ba a samu an buga musu kati su ba da farko yanzu za mu je mu ba su insha Allah. kamar a jihar gombe kamar a wasu ƙananan hukumomi ne kawo yanzu ko wanda ya fi yawa wanda ba su karba ba. wato abin mamaki jihar gombe ne wato cikin garin gombe shine yake da yawan kaci wanda ba karɓa muna da kaci kamar dubu talatin da har yanzu ba karɓa ba amma dai har yanzu dai yanzu niyan mu shine sake fara zuwa kanan shi mazaɓan sake rabarwa samun karɓa yanzu shi ne abin da muke ciki cikin garin gombe ne wato abin mamaki ya yafi kowanne yawa da shi da kuma ako kasan kuma ko da ne ne suka fi eh, girma a cikin suna cikin manyan lokacin zaman masu kuriyoyi da yawa. shi da gwamnan jihar adama mr balaja zugilari na ma samun nasara ne a yaki da masu tada kere bayan boko haram da ya ce gwamnatinsa ta yi. ko ba ka so na dai zaka biya ba mini mun kore su ko ba haka ba ne in ba zaman lafiya akwai maganar zaɓe ne to waɗanda suke ce mu ba aiki da muka yi to za mu mu sa mutane yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da ma babban zaben ke kara matsowa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau ya mai da hankali akan noman rani a ƙasar jamhuriyar Nijar. Tun ba yau ba dai noman rani yake samun kulawa ta musamman a ƙasar ta jamhuriyar Nijar saboda kyakkyawan tsinkayen da magabata suka yi game da matsalar ƙaramcin cimakar da ƙasar ke fama da ita akai-akai. Noman rani ya bunƙasa a ƙasar Nijar ta yadda manoman da ke wannan sana'a ke da haɗaɗɗiyar ƙungiyar da suka kawa tun a shekarar 1996. Ƙungiyar mai suna La Fédération de coopérative Maraîchères du Niger FCMN niya a takaice. taka hune daga tunanin wasu ƙananan ƙungiyoyin manoman rani a yankunan Yamai da Tawa da Doso da kuma Tilaberi, kuma yanzu haka wannan ƙungiya ta gama haɗin ƙasar jamhuriyar Nijar baki ɗaya. A cikin watan da ya gabata na Fabrairu, ƙungiyar ta yi bikin baje koli a Maraɗi, inda wakilinmu Sha'aibu Mani ya tattauna da wani manomi da kuma shugaban ƙungiyar da farko ga dai shugaban ƙungiyar FCMN Niyya. Salamu alaikum. Sunana muhammed Buzu Ismaila. ni ne coordinator na fcm niya kungiya ce ta manoma gandari sani wannan za a ce shi na tafiya ne da kafada da yan su da yan to wanga aikin zanen ce mu ne ke gwada ma wannan tsari na 'yan Nijar ci da 'yan Nijar tunda mu 'yan Nijar ne mun noma kaya mun kama 'yan Nijar su don su same su a farashi eh, na kwarai Mhm. to kowace irin shawarwari ne kuke ba su manoman waɗancan to manoma shawarwarin da muke ba su wanda vanta dai da yawa za mu yi su mun yi su don su kenan su yi kokari duk abun da ake iya noma su noma su kawo bai kamata ba a ce mu ga gulubi ga ruwa muna da manoma amma waɗansu kaya sai an shi wajen makwabtan mu an ɗauko su an kawo ko ba haka ba kenan kaga wannan ba abu ne wanda za mu alfahari da shi ba ko buga ba da shi ko ba haka ba magana iri ya zuwa taki kuke ba su koko sai sun nema da kasu to eh, magana iri da zuwa taki mu kungiya ce hanya muke yi musu don takin nan su same shi a sauki a lokaci amma akwai taki wanda mu ma muke sarrafawa shine compost taki wannan na tsime iri ra kuma muna saye muna ba manoma akan bashi amma bashi san zantere san komi ko ba haka ba ba ruwa su ta su noma sai in sun kawo pond de vent sun saida sai su maida kuma a ya karo wannan irin a zan ba mutane wannan tsari ka kana ganin zai sa duk a rage wata yan matsaloli lokacin kaka ko kuma rani ba wanga tsari ai shi zai rage matsaloli kwarai kaga na harin dai manomi ya samu wurin da sahiya duka ya kawo kayan shi ya saida ya samu kudin bai kuma ya samu kudin ne kai kuma talaka ka samu wurin da zaka sayan kaya a rahosa kina kaga dai an kawo ci gaba da, da sauki a rayuwar mutane ko ba haka ba na kiran ka ga su masu noman gandari to kirana ga masu noman gandari shine mun bude dai kasuwa ko ba haka ba kenan su noma kayayyaki su kawo su kasuwa don mu tallaba ma uh, a nan maraɗi ne kawai za ku yi wannan tsari koko har da sauran sassa na ƙasa to wanga tsari dai mu maraɗi mu mun ka fara shi amma fcmn niyya tana ko'ina a Nijar tana zandayar tana difa tana ko'ina bisa kansu wannan zai sa a ce ba ku zuwa waje sayan kayaki insha Allah ai gurin kenan dan niger da ci da dan niger ko kenan duk abun da dan Nijar ke so ya kamata mu mu noma shi abin nasara ke ce ma eh, independence a kosar da gida sannan kuma makwabtan namu kaga in ka doka marece duka mota ta hi a ɗari da ke hitowa da wajen mu tana zauwa ko ba haka ba to ya kamata mu ma mu noma har ya zamanto adan nan za a ɗoka a kai can wajensu kaga arziki zai zamanto yana shigowa ƙasa. shi ma malam halilu abdulkadir ɗaya daga cikin masu noman rani a tafkin dauda ya bayyana wa sha'aibu mani irin kayayyakin da ya kai wajen wannan baje koli. kaɗan daga ciki akwai kwambetar akwai albasa akwai rogo akwai salad akwai shu da guna da malo duka mun kawo bakin gwargwadon kayan da dai ake noma wanda suka shibinci kayan na noman rani abu ne akwai ban ruwa su taki da sauransu kenan kun samu tallafi da gwamnati ne ko don gaban kanku tallafi ba da gwamnati ya ba mu tallafi to bana mu suna da yawa kenan buhu ɗaya ɗaya ma ne aka ba kowace kungiya bisa ga alama dai abin da tsarin da ku akwai karuwa eh, alhamdulillah karuwan nan ba ga kanmu ta tsaya ba ta watsu ne har ga talakawa To kamar da yadda muka sha haɗi muna nanatawa, noma shine tushen arziki, da fatan matasa marasa aikin yi za su haɗa gwiwa da wannan ƙungiya ta manoman rani domin su raba kansu da zaman shan shayi da kuma zaman bin inuwa. Baki daidai dai iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ya da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Buzu Ismaila da Malam Halil Abdulkadir da ma wakilin mu Shu'aibu Mani wanda ya tattauna mana da su. da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata daga nan birnin Washington DC. Kaddai ku yi sauran tashi. Nan gaba kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage da Usman Kabara za mu sake dawo muku da shirin yau da gobe. Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jama'a barkanmu da warhaka yanzu kuma ga sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakon farko cewa ya asalamu alaikum muryar Amurka. Ku isar min da sakon taya murna ga shugaban kasar Namibia wato Hifikepunye Pohamba bisa ga nasarar da ya samu na lashe kyautar Mo Ibrahim. A gaskiya lashe wannan gagarumar kyauta ta Mo Ibrahim da Mr. Pohamba yayi ba abin mamaki bane ganin irin kwatanta adalci da gudanar da shugabanci na gari da yayi tsawon mulkinsa. Dama an ce duk wanda yayi da kyau zai ga da kyau. Sako daga Bello Ishaku birnin Fulani Gombe. Shi wannan cewa ya ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi salam VOA. Na fara da wannan karar magana ne ganin yadda aka samu wani bata gari ya lalata ɗalibansa a sanadiyar hakan ma har ya zo gana musu cutar nan ta kabari kusa. Tabbas irin wannan cin zarafi da ake wa mata ya wuce gona da iri amma abin ban haushi wannan gwamnatin bata damu da haƙƙin ɗaliban ba musamman in aka yi la'akari da 'yan matan Chibok yau sun sun shafa kwanaki 322 amma shiru kake ji kamar an yi ruwa an ɗauke sai maganar yadda za su sake ɗarewa madafun iko ne ya dame su to ƙarshe dole iyaye su ɗauki matakin sa ido kan 'ya'yansu don kauce wannan mummunan fasadi da ke afkuwa daga hafiz sani murabus attajiri garki jihar jigawa shi kuma wannan cewa salamu muryar amurka kira na ga gwamnatin najeriya shine ya kamata ta fito ta bayyana wa 'yan ƙasa irin abin da ke faruwa na karancin man fetur da yanzu haka yake ta ƙara tsananta a ƙasar da fatan Allah ya yi mana maganin abin daga Mansur Almu Gumel. Sakon ƙarshe cewa yi VOA Hausa hakika rikice-rikicen da suka yi wa wasu daga cikin ƙasashenmu na Afirka da baibayi sai dai kawai mu ce Allah ya kawo ƙasashen namu sauƙin abin daga Yusuf Muhammad Gangarawa jihar Jigawa a Najeriya. Ƙarshen sakonnin naku kenan na yau mu zama lafiya. To dalla kafin mu rufe shirin na bari mu koma ma Aliyu mustafa ya ba mu takaitattun labarai. kamar sojan kasar chad sun ce sun kwace garin dukwa da ke can arewa maso gabacin najeriya daga hannun mayakan boko haram rundun sojan ta chad ta ce sojojinta 34 aka yi rauni a dagar da suka ja wajen kwace wannan garin wanda ya share makonni yana hannun 'yan ta'adda din kuma an ce sojojin na chadi sun dinga bi titi titi suna farautan sauran 'yan boko haram din da ba su yi saranda ba rundun sojan iraki kuma tare da taimakon mayakan sa kai kokari take na ita kuma ta kwace garin tikrik mahaifar tsohon shugaban kasar wato saddam hussein wanda ya fada hannun 'yan tawayen asus tun cikin watan yuni da ya gabata a bara sannan mun kawo muku rahoton cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na iran muhammad javad zarif sun shiga rana ta biyu a taron da suke a kasar switzerland inda suke kokarin su cimma matsaya kan makoma shirin iraq na neman makamashin nukiliya yau kuma yanzu haka shugaban kokun kuma firayim ministan kasar isra'ila benjamin yahu ya isa haraba majalisar dokokin amurka nan da ke nan washington dc da zai yi jawabi na kala jaddada a dawo shiga duk wata yarjejena da ake kokarin a hada tsakanin iran da manyan kasashen duniya kan shirin iran din na nukiliya shugaban isra'ila da ya daɗe yana nuna cewa hannun wato nukiliya hannun iran hatsari ne a gurin ƙasar masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yau muna so mu yi magana ne akan irin hukuncin da mutane ke yankewa akan waɗanda suke tunani 'yan boko haram ne ganin abin da ya faru a jihar bauchi a cikin makon da ya gabata abin da muke so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yanzu a madadin aliyu mustapha da ya taya na gabatar da shirin da kuma mr tef da ya bada umarni da injiniyan mu na yau mr bell ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da usman da yau da gobe